assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau alhamis takwas ga watan rabi'in isani ijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da da da hudu da shida, daidai da ishirin da tara ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha biyar. a ci gaba da karatun littafin alwajiz fi fiqh sunnati wal kitabil aziz na doktor <clears throat> abdulazim buna badawi Allah maɗaukin sarki mai kayya da alkhairi in ba manta ba muna ƙarƙashin kitabu sala a inda har yanzu dai mala ke bayyana mana hukunce-hukuncen yadda ake son mutum ya kula ya sassarci al'auran shi yayin da zai yi sallah da ma dukkanin wani ibada da musulun zai yi inda musulmi ne ana son ya kula da al'amarin al'aura kafirai <clears throat> su ne waɗanda suke ado ko suke bautan allah da bayyanar da al'auransu a waje wannan abin sha'awa ne abin burgewa ne so a can a wajensu mu ko musulmi wannan abin kyama ne haramun ne da aka haramta mana haka a cikin addininmu allah madawakin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya kawo mana ayin sautul araf da allah madawakin sarki ce ya bani adam ya koyan adam khuzu zinatakum inda kulli masjidin ma'ana ku sa tufafin ku a kowane irin masallaci ko wajen ibada kuka je sabanin yadda mutanen jahiliya kamar yadda muka ambata suke zuwa bauta suna bayyanar da tsarecinsu da da'awan cewa wai tufafin da ke jikinsu an saba Allah da waɗannan tufafi Mutufafin ba za su yi ibada ba wannan ba daidai ba ne allah shi ke mahalai cewa auratun rajili ita al'auran ɗa namiji ma na sirratihi to tana farawa ne abin da ke tsakanin cibiyan shi wa rukubatihi da kuma gwiwan shi ma'ana shi ɗa namiji iyakan al'auran shi za kenan wanda shari'a take kausasawa a kai abinda kai ci a yau sai ga 'ya'yan musulmi wai suna sa wando suna zazzabo shi suna da fiyawai wanda shi ne birgewa kunga kuma yadda shaidan ya bullo ma wasu daga cikin musulmi a yau har ma sai ga ga 'yan mata na ahalus sunna masu tunƙaho da addini wai irin waɗannan samari suna ɗaukan hankalinsu suna birge su suna sha'awarsu wai a ce wai wanda zai aure ta wai wannan shine irin tufafin da yake sawa shine irin shigen shi amma ko kin yi asara kuma ke da kika bar ɗaki har zuciyanta ya iya ƙaunin irin wannan mashirmancin kin yi asaran haihuwa ke kanki amma abin da ke damun ku har kullum ni na sani shine 'ya'yan ne an kosa da su su dai tafi su dai tafi su dai tafi in ba haka ba don Allah ya ba za a ne mutum mai nagarta ba kuma ba abin da ke ba na haushi a ɗauki ɗaya a ba irin wannan tambaɗaɗɗen a lokacin da za a ce ga wani mutumin kirki a je a mai magana ya zo neme ta wai sai a ce waya ya za ta tallan kanta ya za a yi tallanta ai allah ya kiyaye haba mala ai an zubar mata da ajinta ya za a haba haba haba mace ce ba da darajanta da martabanta kai kai ci da allah amma ba za a irin wannan ma numfashin ba a lokacin da la'ananne mai lalatacciyar tarbiyya ya zo ce na santa irin waɗannan samarin haka za su raba kansu kai yau ka je wajen wance ni zan zo wajen wancan gobe gobe ka zo nan ne kuma jibi na can kun gano wannan da kyau ko kuma kowanne zai zo da ya shi fa aure ya zo nema in kun maza saboda ya rena iyayen shi kuma da kuka haife ta ba kowa kuke a wajen shi ba zai turo uban shi a zuwa magana aure ma ba Allah ba gaskiya yake yi kun fahimci wannan da kyau ba Allah ba gaskiya bane abin da muka faɗi tintin tintin guye ganin ba za ku yi amfani da shi ba shine maganin ku annabi ya ce lam ara lil ne misal zawaci ba abin da ya dace ga waɗanda suka ce suna son juna irin aure ya tura ya ce yana son ta ko eh, to ka zo an jima da lasa a ɗora muku aure wannan yaudaran da wannan shigo-shigo ba zurfi don ya share ma kanshi hanyar lalata mutuncin 'yarku kun kuka kun kashe wannan wajen in ƙarya yake gudu zai kuna fahimtar wannan da kyau ku na gaya muku mu muka je maganar neman aure